ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى Bọ́nà àmọ́kùnrin gbogbo tó lọ ń gbọ́ nínú àjíjájú lọ́pọ̀ àṣì ìtàkùn. Wàbí ǹkùn mẹ́yú tẹ́wàfà wàbí ǹkùn mẹ́yú ọdún ìlà àwọ́gbájú lọ́mọdé ní kẹ́lá àdámẹ́ mi bá ẹ̀dẹ̀ ìlú وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وعبت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن إنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم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 أحييكم بتحية إسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تبدا الله madaukin sarki mai kowa mai komai bisa dama da ya bamu muka sake haɗuwa a wannan katafaren masallaci na juma'a Ƴar kwata ta ahlus sunna na garin kwantagora ko in ce karamar hukumar kwantagora gaba ɗayanta bisa jagorancin ƙungiyar mu mai albarka jama'a izalati bid'a kama iqamatu sunna a nan anguwan nasarawa cikin garin kwantagora a wannan maraice na asabar goma sha ɗaya ga wata ramadan na wannan shekara ta hijira mai lamba dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida a kalandar masu ansa ta taga in ji marigayi babban malamin shek abubakar abdullahi giro rahimahullahu ta'ala abin da ya kawo mu shi ne takwas ko takwas ga watan biyu abin da ya kawo mu shine ya kaddama da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba kowace yamma a wannan masallaci muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya shige mana gabacin mu, ya inganta niyyoyinmu, ya kudurin ƙudurinmu ya karfafa mu wajen biyayya gare shi da kwaikwayon manzon sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cikin ayyukan alkhairi to sai da yau akwai kaddamar da ɗaya daga cikin mahimman ayyukan da wannan mashahuriyar kungiya take ba matukar mahimmanci wato kaddamar da aikin tallafawa marayu Allah ya saka mu kungiyar jibu ta ƙasa da alkhairi yan uwa masu albarka tabbas wannan aikin kungiyar mu mai albarka tana alfahari da shi kware da gaske wani lokaci muna tare da shugaban kungiyar na ƙasa sheikh abdullahi balalau hafizahullah da babban mukarrabinsa amininsa al'aminul am sheikh abubakar afwan sheikh muhammadu kajur haruna gombe da sauran manyan mukarrabai ana tattaunawa sai na ji sheikh abdullahi balalau yana cewa yana tsammanin wannan aikin na daga cin abin da ke rike da wannan kungiyar tamu gaba ɗayanta wato tallafa wa marayu domin kusan yana daga cin ayyukan da ita wannan kungiya mai albarka ta sha bamban da shi akan sauran kungiyoyin addinin musulunci in ma waɗansu suna yi to da suka koya sai ta zama ita ce man sanna islami sunnatan hasanatan فله أجرها وأجر من عامل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء الله يسامى dace wannan kamar bangare ne na at-tahadduth bi ni'matillah kuma abin ya samo asali ne daga wata shekara ko wasu shekaru can baya lokacin da kwamitin tafsiri na ƙasa baki ɗaya ya aika da babban sakataren ƙungiya الدكتور محمد كبير حرون بومبي حفظه الله زوا ظهر تقوته لن كنا تفسيرا أزم رمضان الله يجا ورسوا النبا الله يجدد يا نانا تايا فتيتر تريا كربفا كلفا ومرايو kuma abin ya yi tasiri barai Allah ya shigo cikin lamarin ya albarkaci wannan da awa ta malam Kabir Gombe. wanda nasarar da aka samu a wannan zama nashi a jihar Sokoto Allah kadai san iyakarta wannan sai da jarab shugaban kungiyar mai dan kirjin ayyukan alkhairi ya ga cewa to ai wannan ba malam kabiru za a bar mu wannan aikin ba mun zartar da shi ya zama na ƙasa baki daya shi duk inda aka tura mai wa'azi za ku ji ya jaddada wannan kudiri ya jaddada wannan aiki ya kaddamar da shi kuma ya ja hankalin masu hannu da shuni kowa gwargwadon kasan da yake da shi da kuma rabo da Allah ya kaddara zai samu akan wannan aiki ya fito bakin rai bakin fama ya ga ya ba da gudunmuwarsa sai ya zama yanzu ba ma maganar wai tafsiri na ramadan kawai ba sai ya zama a masallatayyan kama da na juma'a da na kamsu salawat nation wide gaba daya an ci gaba da wannan aiki na nema ba. marayu gata gwagwadon iko daga gare mu bisa bin umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma umarnin manzon Allah annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai zama aikin da an dauke shi lazumi ba a sakaci da shi akwai ayyuka daban-daban wanda kungiyar mu mai albarka ta zarci sa'a ta tsere masa'a na alkhairi wajen kaddamar da su suna nan da dama amma dai bil munasaba wannan aiki yanzu shine gaban mu kuma shi muke so mu amfani da wannan rana kamar yadda mu masu mu musamman shi kwamitin wannan aiki gagarumi na wato kula da marayu kula da jin daɗinsu tallafa musu wajen abinci suturu da abubuwan bukatu irin na rayuwa da ɗaukar nauyin karanta da su gwargwadon hali da kula da lafiyar su, da dai gwargwadon share musu hawaye da kuma shigo da su cikin al'umma ta yadda wani lokaci marayun sukan samu gatan da masu iyayen ma waɗansu ba sa samun kamar shi Allah ya taka mu kowa da alkhairi amma dai lallai Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya kamata a yi mashi hasada a wajen wannan nasara da ya samu. Ko kana yi? A ni dai na yi gaskiya. Ni na yi ma Malam Kabiru hasada. Shi ma shugaba Balalo din ba jale zai yi ba shi ma ne mai hasada. Amma dai ku sani hasadar ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa. akwai wani hadisi mai karfin gaske wanda yana cikin bukhari buhari ma sai da ya nanata wannan hadisin wajen sau goma a wurare daban-daban a munasabobi daban-daban saboda tasirin hadisin da kuma wato mahimmancinsa sahihu musulunci shi ma sai da ya maimaita shi kamar sau uku alimam muhammad ahmad dan hanbal al shi ko sauni ban ma san sau nawa ba sama da goma gomai ya maimaita wannan hadisin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la hasada illa bisnatai babu hasada sai akan waɗansu mutane guda biyu so ya halatta a yi hasada a gare su amma wannan kalmar ta hasada haka annabi ya amfani da ita sai dai malamai suna fassara ta da ghibta wato ai fatan a zama su ni na kwana da sanin cewa ba zan zama kamfaka zama kamiru gwamma ba amma dai ai ba laifi bane in fatan in zama shi ko ko laifi ne da kun ji hasar da nake mishi amma malam kabiru gwamma ai ya tsere sa'a kun ga dai kamar da na faɗa shine tushe na sunanta wannan aikin da ake jaddada shi maimakon shekara-shekara a cikin Ramadan a a yanzu mako mako mako mako a dukkan masallatan kungiyar izala na kasar nan amma da makota shin a yi fatan akwai kwai mai wannan aikin ko ba za a yi ba to shi ne wannan hasadar kuma in ka sake lalubo wani hadisin manzo Allah su kuma yake cewa man sanna bil islam sunnatin hasratan balahu ajruha kamar da na kan kada ko to yanzu malam kabiru bayan ilimin da ko da yake ban hadisi hadisin ba na cika zumuni ma bari mu koma mu ƙara ka fassara wancan hadisin wannan da na cikin bukari wurare da dama muslim wurare da dama kusan duk alkutubu sita sun wanda ta imam malik ba wanda bai rubuta wannan hadisin ba shine la hasada illa fitnatain rajulun atahu allah malan fasallatahu ala halakatihi bi الله mutumin da Allah ya bashi dukiya ko ga su ma kamata su hasada masu dukiyar nan ko tunda su aka fara fada mutumin da Allah ya bashi dukiya kar ka ce sai muloniyawa ne sai alhaji ne, sai wanda aka ji sarkawa ne kai din kanka yi kokari ka saka kanka cikin wannan gara ba wanda ake fatan ai koyi da kai da naira ka dubu goma da naira ka dubu daya da naira ka dari daya wallahi karkare na damar da Allah ya ba kai ma ka ansa sunan masu rukiya sai ka shiga daidai na kakkasan daidai ruwa daidai kuji sai a same ka tsundum cikin rajulun atahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fi sabilillah mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya Allah ya hore mashi kashe wannan dukiyar tasa wajen ayyuka na alkhairi mutum na farko kenan da ya halarta a musu hasada mana a yi fatan a yi goyi da su a yi fatan a ce wani da yake wannan aiki na alkhairi da dukiya ina ma dai ni an gane wato wannan shine kalmar da annabi wasallam yake nufi da wancan hasada din da ya faɗa sai mutum na biyu inda malam kabiru kan zai shigo kenan rajulun ataahu Allahu al-hikma wa huwa ya'malu biha wa yu'allimuha yana Allah ya ba mutum ilimi ya ba shi fahimtar littafin Allah da sunnar manzon Allah sun salama kuma ya hore mashi aiki da wannan sunnar kuma ya hore mashi karantar da sunna din wayannan mutanen guda biyu manzon Allah ya ce ya halatta a fatan a zama su ya halatta a kwaikwayo ya halatta a tabbaka abin da ke a tabbakawa na aikin alhairi bakin rai bakin fama kun ga kenan ba wa'annan shugabannin namu kadai ba har da sauran wa'anda Allah ya gode musu abin yi wanda yau muke fatan mu ga tsere-tseren su rigirgen girgin Allah ba mu yi baki dai kuma ya iya abin da yake iyawa kuma kar a jina ce mai ƙaramin kaso ya kawo mai matsakaici ya kawo mai babban kuma ya ce zai dawo ƙasa da kan shi daidai da wa'annan da na faɗa kan yi a'a kowa Allah ya san abin da ya bashi kuma ya san irin wato tanadin da ya masa da haka karkai ƙasa a gwiwa abin da kake da ikon ka bayar ba tare da ka rigita ba ka ce za ka yi na ƙasu saboda ai za a tara da yawa wallahi marayu da yan uwa musulmi duk abin da muka tara su suna da buƙatar da ta kere abin da muke tunanin mu tara musu domin suna da yawa kuma sun kullum karuwa suke yi su ba ta ta'asiri domin raguwar tana faruwa ne ta hanyar kila ya gama sakandare an koyar da shi wasu sana'o'i da zai dogara da kanka kuma kila an yi kokari an sama mai dan wurin fakewa wannan fa ne za a ce ya fita sai kuma idan mace ce an karanta da ita bayan ciyar da ita fata da ita an tarbiyyantar da ita a makarantun mana islamiyya sannan an sama mata miji ta yi aure wannan su ne ake samu ragowa din to inda daurin kafin a samu wa'annan biyun abin da ɗa namiji abin da ya mace kwaya biyu an samu ƙarin marayun mabukatan sama da goma ko ashirin ko sama da ko kasar haka kun ga kenan aiki ne wanda yake ta ƙara faɗaɗa nan gaba kila sai mun ƙara nazarin wata hanyar da za mu ƙara assasawa domin tallafin wannan gagarumin aiki domin aiki ne da aka fara faɗan a gama ku sani babu ranar gama shi Daidai waɗanda suka azurta rayuwarsu su zo ta kare akan haka muna masu fatan alkhairi sannan kuma waɗanda suka ƙyanƙyasa a kai su kuma su ɗora har ila masha Allah don haka aiki ne mai matuƙar muhimmanci kai kuma ɗan adam karkace an dame ka dama Allah ya ce cikin ɗawainiya da wahalhalu ya halitte ka la uqsimu bi البلد baladi wa البلد نعم ما أقدم بهذا البلد وأنت وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد نعم لقد خلقنا الإنسان في كبد تنبيش على ربه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ألم نجعل له يقول أهلكت مالا لبدا Allah subhanahu wataala ya ce la uqsimu bi hadhal balad ina yin tuwa da wannan gari an ce kalmar albalad ɗaya ne daga sunayen maka kuma tambarin sunanka ita kaɗai ke ansa wannan ba tare an ƙara da komai ba ko kuma ka ce ba sai na yi rantsuwa da wannan gari wannan birni ba na makka wa an hillun bi hadal balad kai kuma ɗani masaukin wannan gari ne garin makka babu wai ba inke ba kokonki wajen tabbatar haka wa walidin wa ma walada da mahaifi da abin da mahaifin ya haifa duk ba sai na yi rantsuwa da su ba domin tabbatar da cewa laƙar halaƙa na insani fi kabarin haƙiƙa tabbas mun halittu mutum cikin wahala cikin gwagwarmaya cikin kwaranniya cikin faɗiɗa cikin kai komo a gabu allon ya ƙadar alaihi ahad shi tsammani mutum yake yi cewa ba wani wanda yake da iko a kansa a bashi ya saka ya wala ba za a ce yi kaza bari kaza ba ba za a ce duk da ka sha wahala kai gumi ka shirfan ƙila ma dako kai ƙila ma turin baro kai ƙila ma noma kai ƙila ma kiwo kai ƙila ma wato kwakulan ma'adinan ƙasa kai wani lokaci ta rujo ta kashe wasu ko wani abu duk yadda dai ka ka tara kuɗin to kuma sai a zara maka ido ba za a ce ka kawo ka ba Allah ba bayan Allah waɗanda ba samu damar da ka samu ba kuma suna nan suna bukatar su rayu me yi laifi don an ce kawo tallafin ka gare su kuma wannan abin da aka ce ka kawo tanaji ne fa aka yi maka kai za ka fi moriyar abin idan kuma ka rike kai rowa kai za ka shiga uku ranar kiyama a mai da wannan duke ta zama kumurci a haɗa ta kwanciya da ita a kabarinka ba mai ceto don ka menene aibu me yasa kake tunanin ba mai iko a kanka da zai baka doka har kana buɗe baki kana ya ƙulu a halattu malan da? yana faɗin na halaka dukiya mai yawa na fatar da kuɗi masu yawa na yi abubuwa na alfahari da ke tare ni na ganin dama ta ban san iyakarsu ba أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد tsammani yake babu wanda ya ganshi. a cikin mutanen ma da kake ma alfahari ka fi su to sun ganka kuma shaida ne su a kanka watan wata rana in an kai ka da za ka yi musu ko ka nemi kai kwaskwari ma su za su a kan idan mu kai wannan barnar wannan aikar wannan rowar wannan babban da ka yi mun san kayi saboda ka baka da hanyar kubcewa na ko mai ganin masu gani yana ganin ka shi sa ƙarshe Allah ta'ala ya tuna maka da wasu ni'imomi da ya yi maka alam naj'al lahu aynayn na'am wa lisanan wa shafatayn na'am na hadaynahu kaga wannan kirge ne lissafi ne na waɗansu manyan ni'imomi da Allah su samu ta'ala ya maka kuma ya sanye maka in ka manta yana tuna maka alam naj'al lahu ainihin! shi dan adam ba mu sanya da idanu guda biyu ba wa lisanan da harshe da yake magana da shi wanda wannan harshe yana daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya ba dan adam ya daga darajar dan adam akan sauran waɗanda ba shi ba sanadiyar yana magana ba karamin ni'ima ba ce wannan wa shafatayn kuma aka sa ma shi wannan harshen marufa guda biyu labban nan ai ado ne gata ne aka maka da bin labban nan ba za ka yi kyan ma akar Allah domin daga nesa za a hango haƙoran tsafau ga yau kuma sannan an zo zauna abin da kake tauna ya dinga zubo maka a riga saboda babu control ba abin da zai tare ya fito an gane ko radda ba ka jin magana sai ka kama na fata ya ka kun abinka ka zauna lafiya ka ga ni'ima ce ba kankanuwa ba sa'annan bayan wannan nemomin wa hadainahu dai? muka shirin da shi tudu guda biyu tudun shiriwa da tudun mata aka nuna maka mai kyau aka nuna maka mara kyau mai kyau aka ce ka yi ga alherin da zai kai gare shi mara kyan aka ce ka ta nisan ma alheri za ta ja maka domin wata gil abu ne da ranka ke so amma an ce haramun ne nisan shi to in ka nisance jan tsoron Allah wannan zai daga darajar ka wajen ubangiji to tun da an maka wannan an nuna maka yanzu a darussan nan ba ka da matsera ba ka da makubuta akwai mai iko sama da kai wanda ya ita da kai shine wanda ya maka wannan nemomin shi yasa wanda bai sarrafa wa irin nemomin yadda Allah ke so sai Allah ya zarge shi فلقد حمل عقبة sannan وما أدراك ما العقبة نعم فَكُ رَقَبًا هُكُمًا أَوْ إِطْعَامٌ بِيَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ وَبَعْدِرْ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ هُكُمًا أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ حَسْبُكَ عَلَى رَبِّكَ Allah ya ce, "Balam ta hamal aqaba Dan adam gashi bai ma aiki mai wahala wanda zai kusa da shi zuwa ƙaunar biyu ba, an ji al'aƙa hanya ce mai wahalar tafiya ko dai saboda kwazazzabai da cutai ko wasu abubuwa makamantan haka amma an faɗe ta ne ma'anarta ake nufi mana ayyukan biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala suna da wahala sai ga wanda Allah ya hore shi idan Allah ya hore maka za ga bin Allah abu ne mai sauki to menene kila ina da miliyan kaza sai aka ce in bada abin da na ga dama sai na ciro miliyan kaza ko dubu ɗari kaza sai na bayar ka ga ranar duka na wani, sai eh, wahala a nan ciki to na ka kenan amma ga wanda ke da shakka a cikin zuciyarsa ko kuma wanda bai yi imani da ayoyin Allah ba sai ya ga wannan wani aiki ne tamkar a ce hau saman sama ba tare da bene ba ba tare da matakala ba abuwan saboda haka shi a wurin shi al'aqaba ne Allah da kan sai ce me ya sanar da kai ake ce ma aqaba Allah ya ce kan kama en ta wuyayi kamar yanzu Allah ya hore maka dukiya abinda ake kiran kan nan kai sannan kuma kana so ka yanta wuyayi a yanzu babu bayi sai ka tafi gidan yari ka ziyarci gidan yari ka je a baka list ɗin bursunonin da ke can wannan laifin me ya kawo shi kaza taron nawa aka yi mai kaza in laifin nan da ya kawo shi laifi ne na tsaunai ko kuskure ko jarrabawa daga ubangiji ya shi dukiyar mutane dukiya ta narke ba da wauta ko ko hanci ba ko ganganci in ka ji irin waɗannan sai ka ɗebi adadin da za ka iya biya masu wannan taron ka biya masu ka ƴan so su zo su gaba da rayuwa da iyalin kaga ka yi raka ba in ba ka yi wannan ba auge ta'amun ko kuma abin da ake ce ba shi ne ciyarwa yaushe za ka ciyar fi yaumin mazhabatin cikin wani ne mai yunwa irin da ake hajaran madaran kowa na sai neman abin da zai sa a bakin zalani kamar yanzu a ce yadda Allah ya jarruci kasar mu da yan gudun hijira ta yi wa kai shiga butu ka nemi rake jami'an tsaro su raka ta sansanin yan gudun hijira kaza ka je ka kai musu abinci ka ceci wasu shi ne abin da za ka iya to idan ka yi ta iya ta'amun fi yaumin masgabati amma mahallin shahidin mu namu nan shi ne wa za a ciyar Allah ya ce yatiman maraya za makarabatin kila kuna da yan wantaka ta jini da kai da shi ko kuma babu yan wantaka jini kamar da hadisi ya inganta duk wanda ya ciyar da maraya yana da zumunci da shi ko ko baya zumunci da shi to ga tarin alhairin da Manzala su sallallahu alaihi wasallam ko ka ce da maraya za makarabatin ko ka ce da miskinan za makaraba talaka wanda yake fama da kura da turfaya ba da ikon tsafta jikin saboda bai da hali to ga dai fili ga mai doki yan uwa musulmi yau abin da ake so mu kaddamar eh, kenan a wannan haduwa samu kuma wannan ɗaya ne daga cikin wajibin da ake tsora malaman tafsiri don haka umarni ne na shugabannin ƙungiya gaba gaba ɗaya shek Abdullahi Balala ba Muhammadu ta'ala saboda ƙaunar da yake maku son da yake maɗan musulmi to na a gudu tare a tsira tare yake ƙara jaddada nana ta wannan kira duk wanda ya ce ka aikin alkhairi ka biyayya ga Allah ka raya sunnar manzon Allah ka tausaya ya na ƙasa to ba ka da masoyin da ya kai wannan mutumin ga shi kansa babban jigo jagora uba shugaban kwamitin tafsirin gaba ɗaya na ƙasa kuma turasi na ƙasa shek yakubu musa hassan kaduna sautin sunna wanda suna cikin manya-manyan mataimaka Sheikh Balalau da manyan mataimakansa guda biyu Sheikh Usman Isa Taliyawa Sheikh Abbas Jega duk suna cikin masu karfafa gwiwa da jaddada nana ta kira akan ai wannan aikin. Shugaban majalisar malamai na ƙasa Wabilar da Doktor Malam Kabiru ke cewa dabta mai capacity dabta mai capacity Sheikh Ibrahim Jalo Muhammad Jalingu Hafizahullah suna cikin shugabannin ƙungiyar nan ma'abuta alhairi suke jaddada lai isar da wannan da'awa kuma su kansu aikace suna aiwatarwa a inda suke kamar yadda bayani ne riga ya gabata Allah ya saka musu alheri da shugabanni namu wanda na ambata da ma wanda ban ambata ba shugabanni na nan a matakan jihohi shugabanni na nan a matakan ƙananan hukumomi ciki har da ƙaramar hukumar kwandagora kowa da gudunmuwarsa da goyon bayan su muna fata Allah ya saka musu alhairi masu kuɗi da suke ba da haɗin kai yan kasuwa masu ba da haɗin kai ma'aikatan gonin masu ba da haɗin kai da sauran masu zaman kansu masu shagungunansu daban-daban manoma makiyaya wanda suke ganin dacewar wannan aiki kuma suke ba da gudunmuwa Allah ta'ala ya saka musu alheri Dukansu malaman da suke jajircewa su tunatar da mu da alaran momin duka muna fata Allah ya saka musu alheri yan agaji da ke ba da gudunmuwa a aiko su da sako su kawo ka san gudunmuwa kashi kashi ce wani ba zai samu zuwa ba kamar yadda waɗanda aka buƙaci in jaddada tunatarwa gare su wa'yansu ko in ɗaya daga cikin mutane goma sha ɗaya ya aiko da uzurinsa ya ansa kira ya ansa gayyata amma dai a yi haƙuri baya nan da haka ba zai samu zuwa ba amma ya tabbatar da zai aiko wa'anda ake aiko masu kawo saƙon daidai muna fata Allah ya taka musu alheri domin ba ƙananan aminai bane ba shugaban wannan kwamiti alhaji abubakar isa mariga ya same ni a masauki na yau da safe ya zo min da ƙarin bayani da kuma buƙatar wannan kwaɗaitarwa da wannan ƙarfafa da wannan zaburarwa in yi ta sannan ya bani sunayen mutane goma sha ɗaya cewa da Allah in yi ƙoƙari in kira su ya bani lambobin wayansu domin a tunatar da su ya tabbatar da allai dai ba su takardun tunatarwa na wannan haduwa da za a yi amma dai in kira su a matsayina na wanda kungiya ta kasa ta turo kila abin sai ya kara ta'asiri ya kara fa'ida to kuma alhamdulillah na yi kokari daya bayan daya tun na kira su amma abin sha'awa mutum uku ne suka iya ansa kiran bayan na kira na nanata ga wayansu wanda kira ɗaya daga wayata shine alhaji yaro in gawawa Allah ta'ala ya taka da alkhairi ya daga waya take na gabatar da na gare shi kuma na yin shi kan abin da ake ciki kuma ya alkawari insha Allah suna nan suna sane za su dawo mutum na biyu da ya daga waya ta a kira na biyu ba na ɗaya ba shine honorable speaker wato barista Alhaji Abdul Malik Malikiya kenan shi ma ya ɗaga wayata a kira na biyu ko mun yi magana da shi baka da baka kuma ya tabbatar da insha Allah yana nan kuma zai zo ya ansa wannan gayyata Allah ya saka da alkhairi sai mutum na uku da ya ansa wayata muka yi magana shi ma amma a bugawa ta uku shine barisa lawal yusuf ya ansa kira na kuma mun yi magana da shi kuma ya yi na'am kwarai da gaske zai zo sauran mutane takwas takwas ba sha ɗaya na ce ba to uku mun yi magana baka da baka sauran takwas ban samu ikon samun su ma a wayar ba waɗansu su ta shiga waɗansu ba ta shiga ba amma dai sai na canza salo sai ne text na tura mu kowanne daga cikin waɗannan takwas to cikin takwas ɗin akwai mutum ɗaya wanda ya yi rakon akan abin da tura masa kuma shi ne yake cewa baya nan amma insha Allah zai turo wakili shine honorable Alhaji Shehu Ed Power Abizahullah muna ma bayan Allah fatan alheri sannan muna tuna masu cewa su gode ma Allah tunda Allah ya nuna su a yi masu kyakkyawan zato a gayyato su wajen wannan aiki na Allah kuma muna ƙarfafa gwiwarsu lallai su ɗauka bashi ne wannan kwamati mai alkhairi yake bin su yi ƙoƙari lallai su ɗauki wannan bashi dukkanin su mun san suna da kwamitinan masu yawa suna da irin wannan buƙatun a fannoni daban-daban amma dai wannan buƙatar to suna da suna daga cikin buƙatun da ake ƙaddama su akan ɗaiɗaikun buƙatu ka'ida ce usuliya malamai suka rattafa malaman usulu suna cewa al'amrul jama'i muqaddamun alal amril fardi al'amarin da ya zama na mujika ya zama na al'umma ana kiranka ka taimaka wajen rayuwar ɗansu al'umma da insha Allah nan gaba suna zo su rike ƙasar gabaɗaya. ɗaya. To lalle wannan al'amarin ba al'amari ne da za a yi wasa da shi ba, kowa muna yi masa fatan alkhairi ina ga sauran takwas din ba sai na kira sunan kowanne ba amma dai adadin da aka bani babu wanda ban kwantar da shi ba gwargwadon hali muna fatan Allah ta'ala ya ba mu nasara a wannan kudiri da aka yi kuma na kuma insha Allah wannan ina ganin da yake akwai bayanai da za su biyo baya ina fatan wannan kaddamarwar da na yi ko bayanan da na gabatar su zama an yi shimfiɗa buɗe wannan program Da haka zan ba da dama sauran masu jawabai su jawabai kamar da program ɗin da ke gabana ya ƙara muna neman taimakon Allah muna neman gudunmuwa daga Allah daga bayan Allah na kwarai ya ƙarfafe su akan su ba da gudunmuwa lallai ana da bukata kamar na faɗa aƙalla kwamitin nan ya ce yana buƙatar ya tallafa wa marayu ɗaiɗai har marayu dubu biyu a wannan karan wannan yana da buƙatar a kan wannan kwarai da gaske sannan kuma abin da suka shata layin da suke so su shata su cimmawa ƙarƙashin wannan neman gidauniya suna neman naira wuri na guga wuri kudin ma ba masu yawa ba ne Allah mutum ɗaya ma zai yi ku fata ya ba da wannan daidai kuma kar ya toshe makowa, kada kaga wani yanzu yana jin an ba da wannan kudin sai ta a ya hutar da mu wallahi ba hutar da kai ba shi kadai da ya biya kudin shi kadai za a rubuta ma lada kana wani an hutar da kai kudin na ce muku ba ma biya ba ne duka dukan miliyan ashirin da biyar ne kawai kaga ai insha Allah wannan dan ban yi turanci ba da turanci na faɗa sai ce kulli kaga kulli din a da nuna abin bai da yawa ko wato miliyan ashirin da biyar ne kasar ake nema in kun yi wannan to kun cika gurin kwamitin marayu na wannan shekarar na wannan lokaci amma dai kun san kamar da na faɗa za a ci gaba Allah ta'ala ya yi mana jagora muna fatan a samu wannan kudin ko sama da su an nuna abubuwan da ake bukata akwai gudi akwai abinci akwai suturu akwai sauran abubuwan bukatun morewa rayuwa sannan dangane da masu ba da kuɗi to an ba da bankin da mutum zai iya turawa idan yanzu ma da wayarka ka rike lambobin ka rike sunan bankin kawai muna nan zaune sai ka tattara sai ka an da ya duk da ana buƙatar tattara rekod wannan tattara rakwar ba laifi ba ne ba idan an ce ka faɗi sunanka a rubuta kana da zaɓi in ka dama ka faɗa ba ga dama ka faɗa sai a ce wani bawan Allah ya ba da kaza amma ƙididdigar tana da matuƙar tasiri za a haɗa tota totatin gaba ɗaya mayan kwamati wannan ga abin da ya samu sannan kwamitocin masallacin juma'a na garin nan ga abin da suka samu na kamsu salawati ga abin da suka bayar makarantun islamiyya ga abin da suka bayar sauran masallatai da aka ba su izinin su kaddamar da nasu lokali so kuma a tattara duka a fitar da cikakken su can da na abin da aka kashe wa marayu a wannan shekarar kun ga yana da kyau a rika aje wannan rahoton saboda na baya to haka bankin sunansa Standing IDTC Standing IDTC sunan banki kenan an gane ko lambar account din shine babu babu babu bakwai ɗaya biyu ɗaya bakwai uku biyu kakan ya ce babu buka ce ba za ka rubuta ba zero sai an sa da turan jiko? zero zero zero seven one two one seven three two sifiri sifiri sifiri ko sifili sifili sifili bakwai ɗaya biyu ɗaya bakwai uku biyu insha allahu kana dannawa ka an taya kuɗin za su faɗa wannan asusu mai albarka sunan sunan akawun din shine kwamitin taimakon marayu kwamitin taimakon marayu kaga wannan akwai alamar aminci kwarai ba sunan wani aka sa ba so shi kwamitin ne kanshi aka kirkirar mashi suna kuma aka je aka buɗe mashi akawun? saboda aka da ka tura kwamitin marayu ka tura mawa kai tsaye Allah ta'ala ya cika maka ladansa san ta kai ta anan saura kuma in bukata ta biyo baya a ƙara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله

kashi ya ɗauke wani tsohon kashi na a cikin goma ala ta ka da kai ba yanzu ya wani da kuma abu da a wani lokaci a cikin da ke ya ci da wani kwakwai kuma rayuwa a alaƙa abubuwan da malika domin da zai da ya yi zai na da aka samu a cikin wannan kwanan da kuma ayyukan da zai ga wannan kwanan domin bayan nasara ta kwata ko Um, alhaji ake muhammad shi ne wata wanzu ta shi ne wata ya yi ba ne ta wani a bada wata a uh, zamanin kuma da na kwashe dori ba kafin ba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الله سبحانه وتعالى وجاء Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan majalisi domin yau an kabar za ka tabbata kwamitin karatu ba ka tabbata zaune na kwamitin karatu to alhamdulillah jama'a kwashe goro da kewaye ana yin kokari masu gwargwaro kuma matuƙa Allah ya saka mu shugaba Sheikh Mala a kai. ya asasa wannan daula da su suna fama marayu. Zama mu gane cewa wannan al'amari ba ta nuna al'amari ba ne. Kuma tsatsar amfani da duk wani mai neman nasara a rayuwarsa daga nan duniya a lahira babban fata amfani sami ya kasance murfi ya kasance ma'abuci a biyu sannan ma'abuci kama lafiya da al'umma da kyautata su. sannan kuma ma ma'abuci kyautata mu marayu to ka samu an ba na rayuwa na cin nasara duniya da naira to jama'a ya kamata a ƙara kokari mutanen kwatakwarai ke wani ana kokari ɓangaren addini ba kuma zuwa ana kokari to ya kamata dan Allah da Allah mu ƙara kokari haika a dalilin da sa ne wannan magana a bara ina ganin mu ba marayu ina ganin dubu ɗaya ne da ɗari biyar zuwa dubu biyu da wanda ba mu lissa ba ba to amma yanzu muna sa ran mu sauke samun marayu abubuwan da ya kamata kuma wasara da inganci yadda su ma za su sa su su farin ciki kuma faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ne duk wanda ya sa wani farin ciki hakika Allah ya sa shi farin ciki shi ma to saboda haka dan Allah da kuma muna so kuma harada dubi ko sama da haka to ba dan fuskanci kalubale da yawa musamman mu kwamitin marayu muna fuskantar kalubale kuma al'umma suna fuskantar kalubale to ya kamata a yi hakuri a haɗa kai kuma a ba da tsaini yadda ya kamata kowa ya ce mata masu wasu a samu a tallafa ma wannan bayan Allah marayu saboda dukkan muna duk wanda ya wuce shekara ko ka sha bakwai kai shekara ashirin hakika shi a ce ya bala da ya wuce matakin maraya na hakika to ya'yansa suna ke zama marayu kowane lokaci kowane lokaci ya'yansa suna ke zama marayu kuma abin da mutane za su lura da shi shi ne wallahi ko nin wadatar ka ko nin arziki ka yau in aka ce ga ka yau ba da gidan ko kai ne wa wajen arziki in ka biyo kawai gidan ne ba wata hukuma ya kasance dalilin mararci da suka kaga gidan da ya nuna ko fitarsa ko min wadatarsa sai ‘ya'yansa eh, rayuwarsu sai da kagar ba ta san cewa marayu da sun rasa waye to baban za ba ne hikima Allah ya ce a taimaka marayu da jawarawa da sauran masu zaɓa masu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zalimi ba taimakawa kuma jama'a dan Allah mu dace kuma duk abin da za mu yi ce saboda Allah ba da ba don yawanci yana ba da dukkan ayyukan za mu yi abu ba a zuciyar mun yi don wani da gani ko ko a a dan ina yi da ba in za ka yi abu kai kawai saboda Allah sakamakon ka da wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi da ina ya ba mu ikon yi da Allah kuma Allah fata ba kowa da alheri jama'a fatan amfani ya kuri wannan fatan amfani muke ba ku duk mai san ya samu nasara a rayuwarsa wallahi ya ji wannan abubuwan da fuskanci addini ka kyauta samun iyayenka bakin gwagwaro da kiyaye shirka sannan ka sai ba samun marayu wallahi ka da samun ba samu maraya ɗaya kan ka rike shi a gidanka kan ka rike shi ka ɗaunar yin da ciyarwa ka ga ciyarwa ba abin da ya fi na rage da Allah ta ga amsa ka ba samun nasara a rayuwarka duniya da lahira Allah ya ba mu iko assalamu alaikum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gaskiya ne wannan ya rage ya ne muhimmanci wannan hukuma ake ba malamai na kasa ba shi da hukuma da ake bukata a wannan rahoton akwai bukatar ɗaukar nauka duki da sauransu a shi shugaban malamai don na kuɗin ƙara ƙarfi a cikin wannan bayanin a nuna na sama ko gida na malamai ba kuma ba za a yi da gida su kai gina su ga wannan bakon umarni domin ba ta ba ciki ko kuma ba ya tsaya da tsaro ko ana kula da al'amuran abin da kai wani da gaba shi ne da wannan da ba da mai da a shek ma za ka dan dan da cikin wannan da ta da rarraba saboda ko da kyamu da ba ta yi da ba ya wani da suka ba da zuciya a kan kalafi da wannan

aiki ne wato da shiga aljanna kuma aiki ne wanda ya ake tsoron wata wanda ya ke daraja mai fara da yawa don haka kiran da ke tsari shi ne kowa sai ya a bashi a baya ana ba mu jari ne kowane lokaci irin kunci abokanin zaman mu idan suna da bukatar neman taimako ba su tsayawa su yi mana haɗuwa wani alhaji wani alhaji wani kawai abin za ana kokarin ji kowa ya zo da kaza da su da misali a ce kowa wannan da ke nan zai zo da dubu ɗaya ɗaya to za ku sha mamaki abin da za mu a wannan dubu daga dubu ɗaya zuwa sama Kuma kullum suna zo neman taimako abin da za su ji babu shi akwai alhaji wani akwai alhaji wani akwai wani wani akwai tsara da tsara sai mu ɗauka nauyin da ba sai mu dora musu alhali da aljannan nan su suna so mu ba kuma muna so to mu aiki kuma mu aiki sai mu zama da gani to kuma da ka saba bara mun je ma da za ka a ba da duba shi to da shi eh, ka

ya ce gaba da na shi kuma yi da na ka yi ana ba a kuma ta kuma a kowace mutum ya na eh ya yi eh na yoke goma na da kwamfani da wani kuma ba shaƙa na na bayani akwai tsarin da muka na ga kowa zai zo ya ba da sakon da aka aiko shi da shi yana nan cikin ajanda da su shi wa gaba ne da mu bayani insha Allah Allah mu tabe da أعوذ بالله السميع العليم ومن الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد بدون وكما ربنا so الذي كان في الرواية وربما نروي ولد ولا رواية من الرسول كذلك وقال لهم من Thank you.

من الوصول والدور بين الله سبحانه وتعالى من يقول لنا مثل كلمة سورة يقول ويعلى الناس يقول ويعتمد وأنهم قلبي وكان يقول معنا وأنا أقول لهم أمر كان يقول الله سبحانه وتعالى يقول لنا ويعلى ما كان ما كان masu kudi da masu kuma wadata da wajen da tattara musamman ba ta yi wannan gudunwa da kada su ta a wasu musamman ayyukan da sun bukata da sun kuma da shi a cikin da kuma kuma idan Allah ya ba ta a nan da kuma da su tsara saboda kan Allah ya ba ta musamman a cikin ayyukan da kuma ana da fatan da su da aka yi kuma

yadda ta haɗa mu a Allah ta bayar kuma Allah ya ba mu yi wani sallallahu Allah an da mai kira da lafiya wa alaikum salam wa rahmatullah da ba ka yi a ƙarshe zuwa wato kuma ne na da Allah ya ba mu a nan da mutum kuma abu guda akwai shi ne kuma wannan da alaƙa wato ama wannan kuma ma'anar babu a wannan yau ya da ya yi kuɗi na da kuma lalu shi ne shugaban da kuma dokoki da alaƙa ɓangaren zaɓen da abu mai sarkin daji ya yi kuɗi da kuma wajen wani yasa alaƙa ya yi na biyu akwai da kulawa da kawai a nasarar kuma ba wanke da ɗan gaba shugaba mana abu da jibarar boko wanda yake mai hali ba ba ya hali shi kowa da bai za mu rubuta yake mai ba ba ya hali ya ba su naira miliyan ɗaya dubu ɗari ne ya ba da kaya na mutum ɗari insha Allah ya ba da wasu da hannun insha Allah suna da wani kwanci da wasu insha Allah ta ka ila ya ba da kuɗi ne ɗaya ɗaya da dubu ɗari da suna hannun da kayan mutum ɗari suna hannun da Allah ta kama na kai Thank you. sulla memoria di campo di la mano da come va a nella davanti che come che sta dopo di la nella lo sta facendo da era con la mano dai na un po' di nella nella sta sta sta nella città di Roma la sta la con la io che sta con la sta con la

akwai alhaji addini mai amma zai zan faɗi na shi kudin ina gani yana gaban wa'annan akwai alhaji addini shi mataimakin shugaban jiya na zo da wani marayu ya ba da naira dubu ɗari biyar Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na ɗaya shi ne alhaji Salisu ta ba da naira dubu ɗari sai a kan ma'azu mai shaddar ya ba da dubu ashirin sai a kan abdullahi da ke gaban kasuwa ya ba da graduate sun ba da dubu da sai marigaliya Khadija matan manan da zai aura ta bada da Amurka da Ethiopia sai wani bawan Allah ya ba da dubu da matan aura na Hadari akwai ba Allah ya ba da dubu biyar da aka abin da Hadari sai Thank you.

sannan akwai wani bawa Allah shi ma abokin mutum ya ba da dala dubu hamsin sannan abu a raya abubakar tsallani hannun market ya ba da dubu ɗari akwai yaren da ya alaƙa da alaƙa Thank you.

وأن تجلسوا وأن يرحموا وتنمى قولها كثيرا نعم تعلم رشيد تقولي تقولي تقولي تقولي يوم تقولي أسلو يوم أي بي سي بان وتنمى بان إلى بان نعم وتعلم to kusan ni muna da irin wannan mamu da Allah ya ta su ne ka kai mana da kai da ta sauran da ya Allah ya sa mun gona sauran amma Allah ya ƙara kusa mun hanyoyin samu Allah ya yi ya mana irin su masu rige rige rige rige wata aikin alkhairi na muna zuwa da mu gaskiya an yi kokari an yi kokari Allah ya sa da alkhairi amma dai kamar da ba aiki ne da ke da ƙarshe ba haka in ko kuma Allah ya hore maka wata faraga to ko mutum yana nan kuma yana sauraron ka kan mata Allah ya karɓa koya da tabbatar da mutum aikin addini ni ma zan ba da naira dubu ashirin a daidai na tsawon ya gwamshi a Wa ta na biya dubu da ya tura a shida ta da ta assalamu alaikum wa rahmatullah a tiku marafa ya ba da naira dubu hamsin sannan kuɗin da mala da mai ke gaba da na sauran da ya naira dubu talatin to ne ta kuna a kawo gaskiya ba ya kawo da masu suna da shi sha kawo abubuwan da zai malamin da zai addu'a shi ma ya ba da dala kuma naira da ne shugaba ya ba da dala dubu Allah ka kama sai ka mutu magarban sannan malam shi. ya ba da dala dubu shugaba Allah ya ba Allah ka kama sai shi ya Akwai alhaji abokan kawo musu wasu cin baki wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗari ta hannun ta hannun shi ya ba da dubu ta hannun tumaki eh, ya wani bawan Allah ya ba da naira dubu ɗari ta hannun ta tumaki da Allah ba da ma da kai tamfiri a shak ya ba da naira dubu ashirin ana fata ku zaɓe sauran alalama a don shi ne na ne da aka wani الضالين أم إلى الضالين والآخرين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذا المستقيم هناك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Thank you.